ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون da a ce waɗanda suka zalunci kansu da yin shirka da sabon Allah suna mallakar abin da yake cikin duniya na dukiya mai tsada da wata ta da ninkin ba ninkin to da sun fanshi kansu daga azaba mai tsanani wadda suka ganta bayan tashin su daga mutuwa sai dai lamarin ba haka yake ba kuma da a ce suna da damar to da ba za a karɓa daga gare su ba ire-iren azaba daga Allah wadda ba sa tsammani ta bayyana a gare su